rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a cikin suratul hijr karkashin wannan ayar malam yace an samu asari daga ma'ana jalaluddin al-imamu suyuti wanda ke wanda ya ruwaito cewa daga abdullahi dan abbas daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace ma halafa Allahu bi hayati ahadin illa bi hayati muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah bai taɓa rantsuwa da rayuwar wani ba kowaye a bayan ƙasa sai rayuwar annabi Muhammadu za a taɓa wannan a zauna lafiya kuma kamar yadda malam ya faɗa ku lura da kyau muna samun sauƙi sunnar annabi kuke wa sai masifa ta kama ku balle a rinka taɓa darajarsa kuma mai irin wannan ka toɓara? kar ya manta gidansu baban shi kafin ya mutu shi ke karanta littafin ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa ta alkadu iya a fadar masarautar Kano ko da ya rasu dan uwan shi ya ci gaba da karanta wannan littafi dan kare martabar annabi Muhammad mahaifinsa kan yarsu ya daga littafin Sheikh al-Islam Ibn A asarimul masluli ala shatimin rasul kowa ya san yadda duk wani dan bid'a ke ji na jin haushi da ruko ga wannan babban malami na tauhidi da aƙida amma sai da baban shi ya ɗaga littafin nan da shekul islam ya rubuta kan sakali takobi zararre ga yama jini na wuce akan wanda ya zagi manzon Allah ya ce wanda ya yi wannan aikin ya ɗaga littafin ya ce wanda ya yi wannan aikin ko da bai yi komi a rayuwar shi ba ya isa ya zama mai kariya daga shiga wuta a ranar alkiyama ya ce saboda ya ba da difa'i ga rayuwar mai gida gaba ɗaya annabi muhammad ina kira mu yan uwa tilas ne mu sanar da iyalan mu su san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sani na gaskiya lokacin da arnan denmark suka yi batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani babban malami sai ya rubuta littafi a shek. Sulaiman Ar-Rassi ya rubuta littafi An-Nasr al-Mu'azzar للنبي الموكر sallallahu alaihi wa sallam. wannan littafin da ya rubuta ya faɗi haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallama guda goma sha bakwai waɗanda suke kanmu baki ɗaya ya faɗi abin da ke warware imani da annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. ya kawo dalilai guda hamsin waɗanda ke nuni akan darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaukakar darajarsa akan mutane da aljanu baki ɗaya wallahi ina tabbatar mana wai a tsaya ana ɗaukar wani lauya san ko ana tara alƙalai ana ɓata lokaci wannan ɓata maganganun da wannan mutumin ya yi ko arna da suka rayu da manzon Allah ba su gaya mai irin wannan maganar ba arna da annabi ya rayu da su domin su suna karyata abin da ya zo da shi ne kuma suna jin kunya a matsayinsu na dattawa ko da mushrikai ne a kama su da karya. suna jin kunya da nauyi amma kadiba wannan mutum ya buɗe bakinsa yana jefa wa manzon Allah miyagun maganganu na kazanta. an zo an zauna malamai sun kawo ga ya zo da littafi fiko guda jaki da kayan littafi to ka zo da fiko guda ka kasa bude inda ka ga wani aina ka ga maganar wai littattafan ahli sunna ne yana so ya bata littattafan sunna to ai in ya gama kewayar shi sai a ce a'a a danna mai abin da ya faɗa buɗe shafin ka karanta wurin ba shi kenan ba kazanta ce daga bakin shi kawai ba a wani ko littafin yahudawa wannan abin da ya yi muguwar magana ce kwangila ya ɗauko kuma Allah zai tarwatsa shi da masu goyon bayansa ba wanda zai taɓa ma'aikin Allah ya kare lafiya babu shi to yanzu wacce shari'a za a yi akan wannan mutumin wacce shari'a ake jira indai ana neman gaskiya don haka nan kiran da nake mana 'yan uwa masu albarka mu tsaya wa karatu da fahimtar sunnar manzon Allah kuma mu kai ƴaƴan mu hanyar malaman sunna su nuna musu waye ma'aikin Allah kuma su san haƙoƙin annabin rahama don ba shi difa'i muna roƙon Allah shi albarka dama na ce ya ƙyala sheikh ya ci gaba ya ɗora to ya sake gayyato ni to zan tsaya nan nima akramakumullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam yana sauka kuma doktor yana isowa alhamdulillah eh akramakumullah aiko me zaka ce ka gaisawa ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah <laughs> wallahi to yan uwa kamar yadda sanarwa ta gabata a farkon karatu na munasabar da ta tara mu a wannan masallaci ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a a ikamatu sunna ta jihar kaduna domin ta yi ɗan uwa malam umar mika'il ra'is wanda sunan ya fi shahara sayidina umaru murnan samun karuwa ta aure kuma malama da dama kama daga sheik khamis sa'id al-misri sheik ibrahim adam al-madani sheik muhammad nuruddin mujahid sheik aminu ibrahim sautu sunna sheik musa yusuf arsad sunna sai kuma aka ce akwai dr muhammad rabiu umar rijiyar lemu wanda aka ba mutane hanzari ɗazu cewa malam ya taso karatu daga ndc kuma yana kan hanyar zuwa karatu kuma muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya ƙara musu lafiya da jajircewa domin ci gaba da faɗa da bid'a da ainihin tarkacen shirka ba sai na ja lokaci ba maudu'in da aka ce malam zai taba mana dama duka karatutukan duka in kuka kalla da kyau aka yi sauraro na natsuwa duka abin ya shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to malam zai taba mana menene haƙoƙinsa ga al'umma insha Allah kuma kamar yadda kila kuka gada su abin yana ta tafiya ku kuna nan cikin masallaci amma shugaban kungiya na jama'ati zalatul bid'a wa sunna malam adamu ibrahim ya kira ni yake cewa wani irin karatu ne ake yi minti goma sai ce shugaba ka yi haƙuri an dai samu matsala a yadda aka tsara abin nan din ya ce to shi ma dakta muhammad rabiu rijiyar lemu shi ma minti goma ne na ce a shugaba saboda shi ne bako kuma ya halarci wannan babban masallaci na kungiyar jama'ati zaratul bid'a kamatu sunna kuma da munasabar babban dakaran dan agaji na kungiya sai aka ga cewa lallai shi kam ya kamata a ba malam dama domin yan uwa su samu fawaid da yawa domin an gabatar da wasu karatuttuka wanda suka ratsa al'umma ana ta hangen malam a nesa nesa to yau ga malam a kusa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ma malan jagora akarmakumullah na faɗi maudu'i ko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 a da farko ina mai ƙara ba da uziri ko ba da haƙuri akan makara na wajen halartar wannan masallaci da wannan majalisi mai albarka kamar yadda aka ji daga gurin karatu muka taso kuma yanzu muka yi nan kuma tsakanin inda muka baro da nan ɗin akwai tazara mai yawa kamar yadda muka sani. kuma abu na biyu yanzu da na shigo nake jin mai gabatarwa yana faɗan maudu'i wanda ni gaskiya yanzu nake jin shi anan. abinda abin da da ni aka faɗa min kuma shi na taho a kai zan halarci wannan guri don mu gaisa da 'yan uwa mu yi zumunci amma ina zuwa aka ɗora ni kan kujera kuma aka ce ga abin da zan yi magana a kai to ba zan ƙi ba amma kuma ba zan tsawaita bayani ba duba da cewa an jima ana yi malamai sun gabatar da abuwa da dama ƙila ma abin da zan faɗa maimaici ne tunda bana na aka yi jawabai da haka ba zan daɗe da yawa ba wannan matashiya da aka ambata a wannan zamani tana da matukar muhimmanci zamanin da mutane da yawa suka yi wa addinin musulunci ko ilimin addinin musulunci kutse an wayi gari a yau kowa yana fitowa da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba da wanda ya sani da wanda bai sani ba yana fitowa da sunan addini da ilimi na addini yana yada abin da ya ga dama har mun kai lokacin da wani mawaƙi ke cewa tasaddara litadrisi kulli muhawwisin tasamma bil faqih al mudarrisi تصدر للتدريس كل محوث بليد تسمى بالفقيه المدرس فهق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا منه ذالها كلاها وحتى سامها كل مفلس ma'ana mun kai irin wannan lokacin musamman a waɗannan 'yan shekaru da kabar a sadarwa ta zamani kababen yaɗa labaruka na zamani na sada zumunci na zamani musamman facebook suka ba da damar da mutum zai yi live a ganshi zai fito yana magana a je shi to kullum za ka ga abin mamaki za ka ji abin mamaki to kuma da sunan wannan sai ka ga ana shiga banna, ana yin abubuwan da suke taɓa mutuncin addinin gaba ɗaya domin duk wanda zai soki alkur'ani zai soki sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama to musulunci gaba ɗaya ke ruguzawa misali na ga wani yaro yaro a shekaru kuma sannan ba kowa ba ilimi ya fito yana maganganu akan abin da ya shafi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam har yana da awar zai yi tambayoyi goma ga 'yan izala in sun isa su amsa amma in ka ji tambayar ba abin da ke cikinta sai tsabagen wauta da jahilci me yasa ake cewa raka'a raka'a me yasa sauran annaba ba su da hadisi irin waɗannan tambayoyi na jahilci da hauka kuma ya fito da sunan ilimi da shi mai da'awa ne shi malami ne to irin waɗannan suna nan da dama don haka yanzu wajibi ne akan masu da'awa da karantarwa su fuskantar da bayanansu ga mutane na farko a bayanci hakikanin meye ilimi waye malami abu na biyu kuma a ba da ƙarfi sosai wajen bayanin girman wannan addini da hukunci na wanda duk zai zo ya taɓa janibin annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya ci mutuncin addini ko alkur'ani wannan wajibi ne akan malamai su ba da ƙarfi a wannan ɓangare masu mulki Wajibin su ne a wannan lokaci su ma su ga sun tsaya wajen daƙile bannan irin waɗannan mutane da duk wanda ya abin da ya saba wa addini ya cancanta a hukunta shi to kada a yi ƙasa a gwiwa a hukunta shi to wannan zai rage abin da muke ciki amma in ba haka ba gaskiya abin da ban tsoro kuma akwai tashin hankali ganin inda aka dosa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da haƙoƙi akan mu da yawa malamai sun yi rubuce-rubuce akan abin da ya shafi wannan daga cikin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama akan mu mu imani da shi mu gazgata shi akan abin da ya zo da shi mu masa da'a cikin abin da ya yi umarni sannan mu so shi mu ƙaunace shi Ƙauna irin wadda sahabbai suka yi masa sannan mu yaɗa sunnar shi kuma mu tsaya tsayin daka wajen kare ta haƙƙi ne akan dukkan musulmi ya ba da jinin shi da rayuwar shi wajen kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga sukar masu suka imani ma baya cika ya zama cikakken imani idan mutum bai ji damuwa ba yayin da aka taba annabi sallallahu alaihi wasallama shi sa abin takaici ne abin Allah wadai ne waje wasu mutane a yau sun fito suna suka da ɓatanci ko kuma suna maganganu na jahilci akan abin da ya shafi kare annabi sallallahu alaihi wasallama kafin in shigo da muka tsaya na ji mai jawabi yana magana irin ɓanna da maganganu da abdul jabbar ya yi a kan abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallama to za ka yi takaici ka ji mutum wai da sunan addini har yana ganin cewa abin da aka yi mai ba daidai ba ne alhali dukkan wanda yake da haske na ilimi komin ƙanƙantar shi ya san cewa wannan mutumin abin da yake faɗa abu ne da babu shi a cikin littafin musulunci sannan abu ne ɓatanci ne ga suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama babu wanda yake da haske na ilimi komin ƙanƙantar shi da zai yadda cewa wai bukhari ko muslim ko imam abu dawud ko tirmizi ko nasa'i ko ibn maja ko imam ahmad wai sun rubuta waɗannan abuwa a cikin waɗannan littattafai nasu domin kwada da waɗannan abuwa da yanzu ba su kawo wannan lokaci ba don ba yadda za a yi allah maɗaukakin sarki ya bar masu taɓa mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama har ya ɗaukaka su ya girmama su shekul islam ibn taimiyata rahimahullahu ta'ala ya ambata yake cewa a tarihi idan musulmai suka kewaye arna suka zo yin jihadi arnan suka shige cikin garuruwan suka kulle suka shiga ganuwa suka ribe musulmai na wajen gari suna son samu dama don su yi jihadi amma abin ya gagara domin girman ganuwa da kuma yadda suka tsare ta ya ce to daga ran da aka ji waɗannan arna daga cikin inda suke suna taɓa mutuncin annabi ya ce to daga wannan lokaci musulmai za su fara farin ciki da musharar cewa nasara ta zo don Allah ba zai bari a taɓa manzan Allah ba kuma Allah ya kyale su da zarar sun ji sun fara faɗin maganganu munana akan manzan Allah to waɗannan musulmai za su gane cewa to yanzu za mu karya su don duk wani tsaro da wani ƙarfi da suke da shi yanzu Allah zai ruguza su ta ya zai Allah zai bar Imamul Bukhari ko Muslim ko Abu Dawud ko tirmizi ko Nasa'i ko Ibn Maja ko littafin Imam Ahmad ko na Ibn Kuzaima, ko na alhakim hakim ta ya Allah zai bar waɗannan mutane su ɓata mutuncin annabi kamar yadda yake baɗa kuma Allah ya tabbatar da ambatansu ba zai taɓa yiwuwa ba ko ba ka da karatu ta nan za ga domin in har haka zai yiwu to da yanzu addinin ya ƙare domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya zo da wannan addini har idan kuma za a bata shi a soke shi a yi wannan kuma Allah ya dawwamar da mutanen da suka yi ambatan shi to babu shakka da ya zama addinin babu shi bayan Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani inna shani aka huwal abtar ku sani ya ku yan uwana wallahi ko da mu ko ba mu ko dabbobi ne suke rayuwa a bayan ƙasa in dai za ta mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi sai sun kare dabbobi waɗanda ba su da hankali waɗanda ba takalibi a kansu a ce su ne suke rayuwa a bayan ƙasa a samu ne ta mutuncin annabi wallahi Allah ba zai kyale ba sai an ɗau bansa ko ta hanyar waɗannan dabbobi ne ai mun ga misali alhabiz ibn hajar cikin littafin sa ad-durarul kamina ya ba da labarin yadda wani kare ya kashe wani mutum saboda yana zagin annabi karen yana ɗaure a ɗaure yake wannan mutum ya fara faɗan baƙaƙen maganganu kan annabi sallallahu alaihi wasallama sai karen ya fara ihu ya fara fizge-fizge duk waɗanda suke gurin ba musulmai ba ne suka ce masa wannan maganganun da yake ba shi sa wannan karen yake wannan abu ka daina sai ya ce a'a ba haka ba ne sai ya ci gaba suka ce sai karen ya tsinko daga inda yake ya farwa wannan mutumi ya kashe shi idan kare mafi kaskanci cikin dabbobi da Allah ya halitta zai yi kishin annabi sallallahu alaihi wasallama ina ga dan adam amma abin takeici abin takeici ka ji mutum da suna wani ma da sunan sunna Balma yana da awashi salafi ne amma ya fito yana kushe abin da aka yi na dakata na dakile wannan banna ya fito yana kushewa yana faɗan munanan maganganu wallahi wannan ɓanna da aka daƙile a Kano idan da a ce wani mutum ne mai yaɗa bid'a yana karantar da bid'a fito ya daƙile ta wallahi in ba kai murna da farin ciki ba kai ma imaninka ba cikakke ba ne Allah a cikin alkur'ani ya gaya mana cewa ya Allah a cikin alkur'ani cikin suratun rum ya hakaito mana irin abin da ya faru tsakanin farisa da romawa aka gwabza faɗa tsakaninsu farisawa suka ci galaba akan romawa allah ya ce mana to bayan wani lokaci kuma Rumawa za su ci nasara akan farisawa sai allah ya ce wa yau mai izin ya fara mu'minun a wannan rana mu'mine za su yi farin ciki ranar da Rumawa za su karya farisawa Allah ce ranar muminai za su yi farin ciki dan me muminai za su yi barin ciki ba dan waɗancan suna muminai ba sai dan waɗannan romawa din sun fi kusa da muminai ta ɓangaren addinin su bai da waɗannan farisa da suke bauta wuta kasancewarsu ahlul kitab suna kan addinin nasraniya addinin kiristanci suka ci galaba a kan masu bautar wuta Allah ce mu'mine za su yi barin ciki domin wasu waɗanda suke da addini da yana da asali daga sama sun samu galaba to ina kuma ga musulmi ya dakile wanda yake ɓanna yana ta mutuncin annabi kuma ka ce ba a daidai ba ko ka dinga bakin ciki ina imani ina imani ita gaskiya Allah yana taimakonta a duk inda take kuma ana so ka goya wa gaskiya baya kowaye ya zo da ita in dai gaskiya ne shekul islam yana cewa da za a samu jama'u guda biyu suna faɗa amma wannan ta bi wannan kamanta gaskiya amma alal hakika dukkaninsu yan bida'a ne ya ce to da Allah zai taimaki wadda ta bi kamanta gaskiya duk da bid'ar da ke tare da ita ma'ana yanzu da za a samu a ce ga shi'a ga kuma wanda suke a sha'ira sai suke faɗa tsakaninsu to da Allah zai taimaki a sha'ira ne akan shi'a don waɗannan suna kan gaskiyar da suke tare da ita ta tsara ta waɗannan to da haka akwai jahilci akwai kuma abin takaici mutum ya fito yana sukan irin abin da aka yi na daƙile ɓanna da yawa daga cikin mutane suna ɗaukan fitina wannan mutumin fitina ce karama ba karama ba ce don gaba ɗaya addinin ya sa gaba zai rushe domin sai da ta kai an wayi gari mutum zai ɗau sahihul bukhari bukhari wannan sahihul bukhari zai wurgi da shi ya ce littafin banza littafin wofi me ya rage sai da ya wata guda yana taba alkur'ani yana suka kan yadda aka tattara alkur'ani an soki alkur'ani an soki sunna mai rage addinin to da haka ya ku yan uwa kare annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi ne akan dukkan musulmi kuma kowa ya gurgurdan abin da zai iya haƙoƙin manzon Allah yana cikin haƙƙin sa mabi girma shine mutum ya kare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da dukkan wanda zai kama ta barazana da duk abin da zai iya yi daidai gurgurdo kamar da na faɗa ba jawabi zan yi dogo ba dan na san an daɗe ana zaune sai wani lokacin Allah ya haɗa mu abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya gafarta mana wallahu ta'ala a'lam to Dr. Muhammad Rabiu Rijiyar Lemu Allah ya kyakkyawan sakayya ya ƙara maka juriya da ikilasi domin ci gaba da irin wannan gwagwarmaya alhamdulillah kamar yadda aka faɗi yanzu zan gabatar da sheik umar shehu zaria ya zo ya gaisa da mutane kasantuwarsa ya halarci wurin kuma an ambata cewa zai gabatar da karatu eh? an ce kun dace ke wa ka sha lodiya na zauna ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kun sako malar rabi'u gaba gadi ya kuma jijjige karya tabbatar da sunna in bai cin da ni ba zazzage ne shi ba kano da ban zauna ba to amma kasantuwan shi bakona kuma dole in girmama in jinjina allah ta'ala ya saka ma dukkanin malamanmu da alkhairi to ni gaisuwa ce kaɗai zan yi kamar yadda aka faɗa saboda maganan da malaminmu malar rabi'u ya yi da sauran malamai da suka gabata ya wadatar da mu abu biyu ne zan magana a kai na farko an ce tun kafin in zo ambaci sunana kuma an jibga min lodin da na san ba ni kaɗai zan iya ba amma dai yana neman taimakon Allah a ciki sannan abu na biyu yayan uwa musulmi dukkan abin da malaman nan suka gabatar mana yana da kyau kafin mu tashi mu yarda mu sallama a zuciyarmu cewa kowa yana da gudun wanda zai iya baiwa sunna din nan kuma dole ne kowa ya sauke nauyin da ke kansa na taimakon sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karka bari tsuntsu ya fi ka amfani a lokacin annabi suleiman ya ga abin da ya kamata kuma ya san ya kamata kuma ya ce ayi ya kamata amma kai ka rayu a cikin sunna ba ka tare mu sunna ko da kafa ɗaya kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba to ni kira ta ga 'yan uwana musamman matasa shine mu tashi mu taimaki sunnan nan duk inda ka ji wani mai faɗa da sunna yake in allah ya baka karfin ilimin tumbuke shi gaba gaɗi to ka tumbuke shi kawai ai gaba da shi duk inda ka ji sunna ba ta bid'a ta tsaya to sai da aka kashe sunna sannan bid'a ta iya tsayuwa saboda haka in Allah ya baka alƙalami ko baki ko dama ba a ce ka wuce abin da ya fi ƙarfinka ba amma lallai ka tabbatar a ran alkiyama kana kokarin yi ma kanka rijista cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi alfahari da su idan Allah bai baka daman kai kai da kanka ba to ga zakunan sunnan nan ai da yawa ka samu malamin sunna ka kankame ma da'awarsa ka dunga yada ta in ka sai data kai ma budurwar ka sallama ka kuma dauki da'awan wani malami ka cilla wani guru tare da istighfari so kar ya zamto suna ba ta da kaso a tunaninka sunna ba ta da rabo a dukiyanka sunna ba ta da rabo a lokacinka sunna ba ta da rabo a, a, kai dabbobi ma ba haka suke ba tun daga huda-huda can ya yi abin da ya kamata to da aka don allah mu tashi da zuciyan jin na farko za mu yi karatu namijin karatu ba hayaniya ba na biyu kuma za mu taimaki sunan nan har zuwa numfashinmu na ƙarshe saboda dalilin da ya sa allah ya ce habbai radiyallahu anhum wa radu anhu kenan sau da yi yana roƙon allah ɗaukin sarki yanda ya tara mu a wannan wuri ya sake maimaita mana wannan haduwa fi jannatin wa nahar fi maka'adi sidikin inda malikin muktadir insha Allah ta'ala zan nemi taimakon Allah da dukkan yan uwa mu gaiwanci gaba da ta hanyar manyan malaman mu yanda za a rinka hada irin waɗannan haduwa tunda an ce an jibga mun inda na je nemi saukin kuma sai su ma na ji sun bada ni amma dai Allah ya taimake mu kuma ya sa mu gama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ban yi laifi ba ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a a <laughs> so insha Allah yanzu zamu ba shi ainihin gwarzon wannan ranar malam umar mika'il ra'is ban sani ba jawaban za su fito saboda yanayin murna da yanayin abin da yake ciki amma da suke minti da bakin shi ne ba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina ainihin mika godiya da jaddada godiya dangane da wa'annan malumma da suka gabata don taya mu murna da farin ciki muna ainihin godiya Allah ya saka da alkhairi muna ƙara jinjina khasatan ga ainihin babban malaminmu daktor wanda ya baro gari takanas ta kano ya zo wannan waje don taya mu murna allah ya saka shi da alkhairi allah ya mai da shi gidan iyalansa lafiya allah ya ƙara masa sani da fahimta Allah ka sa wata rana da zai dawo wannan kujeran ya dawo yana matsayin profesa ba dakta ba wayanda suka halarci wannan guri muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi kuma asali a yi hakuri ba ni ya kamata in yi wannan jawabi ba malam musa yusuf asadu sunna ne ya kamata a ce ya halala maganan don haka zan mai da abun magana zuwa ga shi el wazir tare da fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu Um, muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yi kyakkyawan sakayya ga ainihin manyan malumma wayanda suka samu halartar wannan majalisi kuma an ce a yi ma 'yan uwa bishara kasantuwar wannan munasaba da aka taru to ake ganin cewa ya kamata kuma ma an tabbatar da shi ba a bashi ya tafi haka ba insha Allah wannan irin wannan karatuttuka za su ci gaba da gudanuwa kila ko da bayan wata bibi ne haka a rika haduwa haka a irin wannan fuskoki domin ko ba komai a sake yin zumunci ko da shi kawai aka ballantana za a samu fa'idoji masu yawa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala wanda suka zo da wannan tunanin Allah ya saka musu da alkhairi godiya ta musamman ga ainihin Dr. Muhammad Rabiu Rijiyar Lemu da ainihin sheik kamis sa'id al godiya ta musamman ga malam ibrahim al-madani malam nura muhammad mujahid malam musa yusuf asad sunna malam umar shehu zaria malam uh, ibrahim adam almadani sannan ga alaran momi suma da suka zo suka ba da suma nasu gudunmawa godiya ta musamman ga ainihin shugaban kungiya na karamar hukumar kaduna ta kudu wanda wannan dama kayan shi ne kuma alhamdulillah kuma a yankinsa a matsayinsa na mai masaukin baki sannan godiya ta musamman ga sheik ishaq mataimakin shugaban majistar malamai na karamar hukumar kaduna ta kudu wanda yana daga cikin waɗanda suka fara zuwa wannan wuri muna roƙon oh, ta arewa afuwan saboda a kudin nake sai nake ji kawai kudin ne ta arewa a ƙarshe malam idris muhammad shugaban ƙungiyar jama'atu zalatu bida kamatu sunna ta ƙaramar hukumar kaduna ta kudu shine zai zo ya gabatar da jawabinsa a madadin shugaban kungiya na jihar kaduna malam adamu ibrahim na yi mantuwa akwai dan uwana gashi nan dr ahmad atiku na manta ban ambace shi ba ma'aziratan godiya ta musamman ga ainihin matashin dakta shi ma da allah ya ba shi iko ya iso sheikh murtaza nasir ya ba da uzuri yana kandahar ana fafatawa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 malamin mu shek umar ra'is mika'ilu aliyu wanda allah ya bashi damar kara aure bayan wanda yake da shi muna fatan allah ya samu wani aure albarka sannan alhamdulillah kamar da aka bayani mai girma shugaban kungiyar izala na jihar kaduna malam adam ibrahim muna tare da shi domin duk abin da ake yi yana bi mu sau da kafa a gida a cikin ainihin wato social media ya aiko takon murna ga dukkan malaman da suka bada guduma wannan muhadara Allah ya saka musu da alkhairi mu kuma da muka saurara mu ma Allah ya saka mu da alkhairi yanda muka zo wannan guri Allah mai da kowa gida lafiya Allah kuma ya ƙara musulunci daukaka Allah ya kagara mu wannan kungiya ta mu ɗaukaka ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب